Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sunana Sina Ahmad kake na ku fata alkhairi a yan uwa ina mana barka da sallah ala kare malumu baki da yan uwa za ku kwana biyu ma dora bidiyo <laughs> saboda ta dalilin sallah ni shi yasa sai kuma yau Allah ya yi gashi na dora wani sabon bidiyo a bidiyon mu na yau ne yana da matuka amfani akwai mutane da yawa da suke min tambayoyi kala daban-daban na abubuwan da suke faruwa a cikin layukan su kowane kalan layi MTN ne ko kuma Glo ko kuma na mobile ko kuma Itel za wani lokacin haka nan kawai baka san me ke faruwa ba za ga wannan kamfanin layin suna daukan ma kuɗin cikin wayar ka lokacin kana tunanin kan cewa maybe ko data ka siya ko kuma kai auto renew din wannan data din to kuma za ka sa daukan ma wannan kuɗin to kuma sai kokarin bincika wace data kake siya ko kuma ke siya ma za ga kwata kwata ba ma data ba ce maybe wani tsari ne ka ka shiga ko kuma su kamfanin layin ka shiga ma a takaice dai wannan bidiyon na yi shi ne domin yadda ka iya kansale duka waɗansu ka da ka shiga kuma duk wani salo da wannan kamfanin layin suke daukan ma kuɗi wanda za ka magance a cikin wayar saboda haka wannan bidiyo yana da wasu amfani ya kamata a ce ka kalli bidiyon tun daga farko a karshe. kafin mu ci gaba da su muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taba mana alamar subscribe sannan ka mana like sannan ka tura abokanan ka duka ne suke chatting whatsapp facebook instagram telegram twitter na gode da farko abin da mai shine za mu fara da dukkan mai amfani da layin mtn da yawan gaske da zarar ka tabbata kan cewa na zara ma kuɗi a cikin layin ka abin da haka idan kana so ka cire dukkan wani tsari da suke ɗaukan ma kuɗi a dukkan wani layi da ya danganci mtn abin da haka shine ka shigo wanda kake dandan lambobin ka bayan ka shigo za ka sa star 123 ka sa star bayan nan suka sa 5 din nan bayan nan suka sa hash kana sa star 123 star 5 hash bayan nan suka danna alama kira ka danna alama kira suka jira sai nuno ma nan bayan ya nuno ma za ga nuno ma on confirm service nan to sai ka taba wajen on confirm service din bayan nan sai ka taba reply bayan ka taba reply ana za ga nuno ma ada din nan to sai ka taba wa anan dukkan mu na tabbata akan mun san da ake daddana wani lokacin da ya nuno ma rubutu to sai ka taba alama farko da ya nuno ma 1 ne ko kuma 2 ne ko kuma hash ko kuma star nan sai ka taba reply kana taba a nan zaga you have no confirm service nan saboda ni ban da wani tsani da ake sata min kuɗi kana zai noma idan akwai tsani. da ake sata min kuɗi zai fara. don kuma kana so ka cire misali sai kuma baya a nan idan ka shigo cikin nan kenan zaka iya tana 00 zaga back din nan a baya kuma zaga 00 to sai ka taba 00 bayan ka taba 00 a nan zai noma ka bayan sai ka taba wan din nan an ya nuna ma wancan tsarin shikenan ba a zaran ma kuɗi amma idan kana so misali ka cire baki daya shine zaka iya taba wa star two three star 5 din bayanan saka na hash bayanin saka na. alama kira ɗin kana danna alama kira anan zaka tip service na rubutu na farko anan to sai ka taba saka na number one kenan bayanin. sai ka taba reply kana taba reply anan zaka you are not subscribed to any service na ban don tsarin da ake ta mun kuɗi shi yasa nuno nan. amma abin da aka kana shigowa nan zaga inda zai ci ka kansale bayanin kana taba shi ne aka kansale duka wani tsarin da ake ta ma kuma ga masu amfani da ital wani lokacin zaga mutum yana amfani da ital amma amma kuma ana zara masa kuɗi da zarar ya sai layin sau kuma ya sai katin waya kafin washe gari kuma kafin na wani lokaci za ga wannan katin ko kuma wannan layin ko kuma kamfanin suna sata masa kuɗi in kana so ka ci da abin naka shi naka shiga cikin mesa ɗinka bayan ka shiga cikin mesa ɗinka wajen da kake rubuta mesa wajen wanda zaka tura za ga tu ɗin nan sai ka sa 40 bayan ka danna 440 ko ka rubuta 440 anan bayan ka rubuta 440 wajen rubutun za ka iya rubuta stop auto renew ɗin nan da babban bai sai ka rubuta stop auto renew kana danna kana rubuta stuff auto renew wajen tura suka sa 440 din nan bayan suka sandin ka tura wannan alamar ko ce suka tura wannan mai sadin kana tura shi na su da kai dukkan wani tsari da suke satan mako nan ga dukkan mai amfani da kuma nine mobile shine etisalat kenan shi ma idan yana so ya cire wannan tsarin abin da aka shine zaka shigo cikin wajen da kake rubuta method bayan ka shigo eh, sai ka rubuta stop to 229 sai ka rubuta stop da babban baki kamar yadda muka rubuta da aitsar kenan shi ma da babban baki bayan shi ma ka rubuta stop bayan nan number da zaka ro turawa shi na dutu na yanin suka tura wannan sakon kana tura wannan sakon shine su ma su cire ma dukkan wani tsari da suke satar maka kuɗi ga masu amfani da nayin mobile masu amfani da gulo kuma su ma su shigo cikin mesan ne sun shigo cikin mesan shi ma nan zaka rubuta cancel da babban baki cancel bayan ka rubuta cancel din zaka rubuta cancel da babban baki wajen rubutun mesan din kenan bayan nan lambobin da aka tura shine 127 bayan ka rubuta 127 shi ma nan sai kai sandin din wannan din wanda ka rubuta cancel da kuma 127 din kana tura in dai a layin gulo ne shi ma na za kansu kansalawa dukkan wani tsari da suke saka suke ɗeban maka kuɗi waɗannan hanyoyi dukkan masu amfani da layuka kala daban-daban ya kamata a ce mun san da wani tsarin saboda wani lokacin kai ba ma ka san ka shiga wani tsarin ba amma da zara ka shiga kuɗi ko in ce da zara ka sa kuɗi a cikin layukan ka za ka ana satan maka wannan hanyoyi ne za ba ka dama ka kansale dukkan wani hanya ko kuma wani sanar da suke ɗaukar maka kuɗi na koda ce ga wani abokin ka ko ɗan uwanka shi ma ana mutum masa kuɗi ko wani layi ne ya kamata a ce ka san da waɗannan tsarukan yadda ka cire wannan hanyoyin da ake ta kuɗi kuɗin da ka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma da lakin sannan kuma na share na gode